Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinmu na rana na yau lahadi muhammad awal bauchi yake muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin ko kun san bugu da kari kan shirin koma gona sai kuma shirin karshe na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da su ne da dan Allah abubuwan da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon har zuwa ƙarshe inda yanzu za mu fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 8 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 22 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1438 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan rabiu awal na shekara ta 4 bayan hijira kamariya aka fara yaƙi tsakanin musulmi da kuma yahudawan kabilar bani nadir a madina yahudawan bani nadir dai suna daga cikin kabilan yahudawa uku waɗanda suke rayuwa a gefen birnin madina kuma bayan manzan allah ya yi hijira zuwa madina ya zauna tare da su inda aka canza yarjejeniya kan cewa ba za su cutar da musulmi ba kuma ba za su haɗa kai da makiya musulunci domin yin duk wani abin da zai cutar da musulmi ba a yayin da shi kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka ya tabbatar musu da cewa idan suka yi hakan to musulmi za su ba su kariya kuma za su zauna da su cikin aminci amma daga bisani yahudawan kabilar bani nadir sun haɗa kai da makiya musulunci inda suka ce amanar musulmi kuma suka karya alkawalin da suka ɗauka daga cikin abin da suka yi hadda yin shirin kashe manzan Allah da wasu daga cikin musulmi a Madina wannan abin da yahudawan bani nadir suka yi ne ya sanya manzan Allah ya bayar da umarni akan cewa lallai su bar gefen birnin Madina su koma wani wuri na daban domin su ci gaba da rayuwa inda ba za su iya cutar da musulmi ba amma su haƙi yin aiki da wannan umarni na manzan Allah wanda hakan ya sa musulmi suka killace yankin nasu baki daya kuma aka fatattake su daga gefen birnin madina saboda haka ala tilas suka yi kaura daga wurin da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 125 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan nuwamban shekara ta 1895 william rodgen wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray mai matukar amfani bayan haka an baiwa rankin kyautar nobel a shekara ta 1901 a lokacin da yake gudanar da bincike kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai san shi ba sai sanya masa suna x-ray wato haske wanda ba a san shi ba hasken x-ray dai yana da mahimmanci sosai domin kuwa yana ratsa jiki mai laushi kamar da kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da suke cikin jiki don haka ana amfani da shi a asibitoci da cibiyoyi na kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangarorin jikin ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke a cikin jiki domin yin magani a kansu. jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto. To da farko ga muhimman kanansu. Iran ta yi fatan gwamnatin Biden za ta girmama al'ummomin duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa wata majalisa amurka ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da aika aikan haramtacciyar ƙasar isra'ila an kaddamar da wani sabon kamfen na nuna rashin amincewa da kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasar sudan to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan iran ta jinjina wa yadda gwamnatin hauka da rashin mafaɗi ta donald trump ta sha kaye a zaben shugaban kasar da aka gudanar tana mai fatan gwamnatin biden din da za ta zo data girmama sauran al'ummomin duniya da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa mataimakin shugaban kasar iran din ishaq jahangiri ne ya bayyana hakan cikin wani sako da ya fitar a shafinsa na twitter yayin da yake mayar da martani kan sakamakon zaben shugaban kasar amurka inda ya ce daga karshe dai bayan sanar da sakamakon zaben amurka zamanin wato marasa hankali da masu neman fada na trump da jama'arsa ta zo karshe mataimakin shugaban na iran ya kara da cewa yin karan tsaye ga yarjejeniyoyin ƙasa da kasa da suka hada da muhalli zuwa tattalin arziki da kuma takunkumin rashin imani akan al'ummar iran bugu da ƙari kan goyon bayan ayyukan ta'addanci da nuna wariya su ne ginshikin gwamnatin ta trump don haka sai ya ce muna fatan ganin sauyi cikin wannan bakar siyasa ta amurka kana kuma ta dawo cikin yarjejeniya na ƙasa da ƙasa da kuma girmama sauran al'ummomi na duniya daga ƙarshe dai mataimakin shugaban na iran ya ƙara jaddada aniyar al'ummar iran na ci gaba da riko da tafarkin da suka rika duk da cutarwa da suka fuskanta daga gwamnatin ta trump da suka hada da takunkumin da ya sanya rayuwar al'ummar kasan cikin wahala da kuma bakin cikin kashe janar kasim sulemani da gwamnatin ta yi to a bangare guda kuma kasashen duniya da dama suna ci gaba da aikewa joe biden din da sakon taya murna na lashe zaben shugaban kasar amurka da ya yi tun bayan da aka fitar da sakamakon sauran jihohi da aka tattara da ake takaddama a kansu wanda daga karshe dai sakamakon ya nuna cewa biden din ya samu fiye da kuri'un da yake bukata domin zama shugaban amurkan kasashen duniya da dama suna ci gaba da aikewa da sakon taya murna a gare shi kungiyar tarayyar turai ta bayyana zaben na joe biden a matsayin wata babbar rana mai kyau ga wato dukkanin kasashen turai da kuma ita kanta amurka din kasashen duniya irin su ukraine canada burtaniya masar italiya sweden jamus kuwait haɗaɗɗen daular larabawa labanan india oman nigeria argentina qatar suna daga cikin kasashen da suka taya sabon shugaban amurkan murnan ɗarewa wato samun nasara da yi a zaben na shugaban kasar kakakin rundunar sojin kasar iran birgida janar abul kasir shekarci ya ja kunnen kasashen armenia da azerbaijan da suke yaƙi da juna cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taba amincewa da kafa sansanin leƙen asiri na isra'ila da na 'yan ta'adda masu kafe ta musulmi akan iyakokin arewa maso yammacin ƙasar ba dana shakarci ya bayyana haka ne a wata hira da yi da kafar watsa labaran mizan ta kasar ta iran inda ya ce tuni mun buƙaci bangarorin da suke yaƙi a yankin nagorno karabakh da kada su bari 'yan takfiriya su shigo yankin don ko iran ba za ta taba amincewa da kasantuwar 'yan takfiriya a kusa da ita ba har ila yau kuma kakakin sojin na iran ya ja kunnen kasashen biyu dangane da batun sansanonin leƙen asirin isra'ila a wajen inda ya ce iran ba ta ba amincewa da kafa sansanonin leƙen asiri na isra'ila a kusa da kan iyakokinta ba wasu rahotanni dai suna nuna cewa kasar turkiya wacce take goyon bayan kasar azerbaijan ta ɗauko wasu sojojin sa kai 'yan takfiriya din da take da su a kasar syria ta da su azerbaijan din don taya gwamnatin kasar yaki kamar yadda kuma wasu rahotannin suke nuna cewa da kokarin haramtace kasar isra'ila na tabbatar da 'yan leƙen asirinta a yankin da ke makautaka da iran ta masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran musulma 'yan majalisar kasar amurka nan ilham umar ta yi kakkausar suka da irin karan tsaye da haramtacciyar kasar isra'ila take yi wa dokokin kasa da kasa sakamakon yadda ta rusa wani ƙauyen falasina guda a yammacin kogin jordan tana mai kiran gwamnatin amurkan da ta dakatar da goyon bayan da take bawa siyasar nuna wariya da kokarin kawar da wata al'umma da isra'ila take yi yan majalisar ta bayyana haka ne cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter yayin da take mai da martani ga danyen aikin sojin isra'ila suke yi na rusa ƙauyen homsa albaki'a da ke yammacin kogin jordan inda suka bar mutanen ƙauyen cikin yanayi na rashin matsuguni ilham umar ta ce wannan gagarumin laifi ne da ya saba wa dokokin kasa da kasa kuma matukar sun yi amfani da wani makamin amurka to hakan ya saba wa dokokin amurkan ma wanda suka haramta yin amfani da duk wani makami da aka yi amfani da kuɗin amurka wajen sayansa wajen aikata ayyukan laifuka kwamitin kula da gwagwarmayar nuna rashin amincewa da kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila a sudan ya sanar da bullo da wani sabon kamfen na don sake nuna rashin amincewar al'ummar kasar da wannan shiri na gwamnatin da take yi na kulla alaka da isra'ilan kwamitin ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ya fitar a inda ya ce kamfen din dai zai kunshi taken rashin amincewa ne guda uku wato rashin amincewa da shirin zaman lafiya da isra'ila rashin amincewa tattaunawa da kulla yarjejeniya da isra'ila da kuma rashin amincewa da yarda da haramtacciyar kasar isra'ilan a matsayin gwamnati da kuma kasa ta sahiyoniyawa sanarwar ta kara da cewa yayin wannan kamfen din da ana fatan samun sanya hannun mutane ya kalla miliyan guda waɗanda za su nuna rashin amincewarsu da kulla alaka ta diplomasiya tsakanin sudan da haramtacciyar ƙasar isra'ila to masu saurare karshen labaran duniyan kenan to madala bayan kun sha labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na mukoma gona a sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin nan na koma noma shiri ne dai wanda ya saba kawo muku batuta masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan tsare-tsaren da ake amfani da su wajen yin magunguna na gargajiya ne ko na zamani yadda ake yin lambuna nasu na musamman a nan iran da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wanda zai zo muku a bangare biyu kamar dai dan adam yake amfani da tsire-tsire wajen haɗa magungunan cututtuka mabambanta kuma har yanzu al'ummu daban-daban a duniya suna ci gaba da riko da wannan al'ada da ba za a iya cewa an san din lokacin da ta faro ba ta amfani da tsire-tsire domin yin magunguna Abin da zamani ya zo da shi a wannan fagen na magunguna shine auna waɗannan tsire-tsiren da gano sinadarorin da suke kunshe a cikinsu da kuma watakila kara musu wasu sinadarori da kuma hada su a cikin tsarin da aka sani na yanzu kamar kwayoyi ko kuma ruwa domin yin amfani da su a matsayin magunguna sai dai duk da haka yanzu tsare-tsaren da ake amfani da su wajen hada magunguna ba su gushe suna da wannan muhimmancin nasu na dauri ba sana'a ce wacce take samar da biliyoyin daloli a duniya hatta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa lallai waɗannan tsire-tsiren suna a matsayin wani ɓangare ne na samarwa ɗan adam magani kuma ba ta soke su ba abinda ta yi shine haɗa ƙarfi da gwiwa da masu yin waɗannan shuke-shuken na tsire da kuma yin magunguna domin tabbatar da cewa an yi amfani da ƙa'idoji da zamani ya zo da su na kiwon lafiya ba tare da an cutar da bil'adama ba sai dai a yayin da wasu ƙasashe suke watsi da magunguna na gargajiya watakila saboda surungun maganin zamani kaɗai da akwai wasu ƙasashen da har yanzu ba su yi watsi da wannan magungunan na gargajiya ba iran tana daga cikin irin waɗannan ƙasashen a hakikanin gaskiya a daidai lokacin da iran ɗin take ci gaba a fagen magungunan zamani da harkar lafiya ta fuskoki da dama wanda duniya ta yi shaida akan haka tana kuma samun ci gaba a wannan fagen na wato haɗa magungunan gargajiya da ake sarrafa su daga tsire-tsire a cikin jami'o'in iran ana karatun magungunan gargajiya da tsire-tsiren da ake shukawa domin yin amfani da su a wannan fage kama daga yin digiri na ɗaya da digiri na biyu har zuwa digirin digirgir wato digiri na uku kuma bugu da ƙari a cikin birane da dama ko kuma kusan dukkanin birane na iran duk inda ka je za ka ga wato wajen sayar da magani na gargajiya wanda bai da bambanci wajen tsari da yadda ake da na sai da magungunan zamani da ake kira a tare da kuma asibitoci ma na gargajiya babban sakataren cibiyar bunƙasa ilimi da kuma magunguna da ake yi daga tsire-tsire na iran ya bayyana cewa da akwai kamfanoni da suka kai dubu ɗaya da suke aiki a wannan fage na shuka da sarrafa tsare-tsaren da ake amfani da su domin yin magunguna har ila yau iran ɗin tana da cibiyoyi na hukuma da masu zaman kansu waɗanda sukan ziyarci ƙasashe bisa gaitar da aka yi musu domin taimakawa wajen ganin cewa an samar da lambuna na yin tsire-tsiren da ake amfani da su wajen yin magunguna a shekarun baya kamar shekara goma sha ta gabata wata cibiya da ake kira fadak a iran da take aiki a fagen shuka tsire-tsire da ake amfani da su domin yin magunguna ta taba zuwa najeriya bisa gayyatar jami'ar inugu inda ta kafa musu lambu na irin waɗannan tsire-tsiren wanda suke amfani da su domin samar da su a fagen yin magungunan gargajiya da dalla a fitowa ta gaba za mu zo muku da bayanai masu wato daddalewa akan yadda ake shuka da kuma samar da irin waɗannan lambunan a nan iran sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun bajin kuyayya na bayan ne na kowa mula. Daridun bajin kuyayya na bayan To madalla bayan shirin shirinmu koma gona yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa a yi saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau ma muna ɗauki wata sabar waka ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna ali riza iftikari ya gabatar da fatan za a gyara zama domin saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a makin mai ita tafi daɗi ai saurare lafiya madalla ali da zafi tukari kenan ko saurara a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan ta nishadantar da ku kuma ta kayatar da ku kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar wakar kuma za a ci da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato dot 1ng masu saurare da haka maka ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a halin yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan a madadin dukkan waɗanda kwajin murayen su ne da na kasance tare da kotun daga farkon shirin zuwa ƙarshen ne ka ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Música